A karan farko cikin shekaru tara ana tsammanin kamfanin Apple zai fitar da rahoton da ke nuna cinikin wayar iPhone ya yi ƙasa. Cikin tarihin kamfanin Apple wannan shine karan farko cinikin wayar iPhone ya yi ƙasa ana tsammanin Apple zai fitar da rahotonsa da ya saba fitarwa a yau talata. A wata ganawa da shugaban Apple da masu sharshi kan kayan fasaha ta wayar tarho ranar bakwai ga watan Janairu, Tim Cook ya yi gargaɗin cewa akwai alamun cinikin wayar iPhone ya faɗi warwas. wanda a tarihin kamfanin cikin shekaru tara ba a taɓa gani ba sai dai ya watsi da zargin da ake na cewa yin ƙasa da cinikin iphone din ya yi zai iya kaiwa har kaso ashirin cikin ɗari na cinikin kamfanin wanda ake ganin matsalar tattalin arziki da ake fama da ita a duniya ita ce musabbabin rashin cinikin haka kuma ana tsammanin cinikin kamfanin na wannan shekara zai kai dala biliyan hamsin ko biliyan hamsin da uku idan aka kwatanta da cinikin na shekarar da ta gabata za a ga cewar shekarar ta gabata kamfanin apple ya yi cinikin dala biliyan hamsin da takwas, tabbas hakan na nuna cinikin kamfanin ya yi ƙasa sosai